الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا waɗannan annabawa waɗanda suke isar da saƙon Allah wanda ya saukar musu zuwa ga al'ummominsu kuma ba sa tsoron kowa sai Allah kuma ba waiwayawa zuwa ga abin da wani yake faɗa yayin da suke aikata abin da Allah ya halatta musu Allah ya isa ya zama mai kulawa da ayyukan bayansa don yi musu hisabi a kansu, ya kuma saka musu a kansu, wanda ya aikata alheri ya ga alheri, wanda kuma ya aikata sharri ya ga sharri.